الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau zai zamanto cikon darasin wancan makonni kamar yadda muka ambata abubuwa da suka danganci waɗansu bayyanannun hukunce-hukunce na zakka tunda an yi magana akan falalarta da akan wato karfafa wajabcinta da falalarta saboda haka muka ce kafin mu buɗe sabon karatu a babin da zai zo shine na falala azumi a zamu dan yi takaitaccen bayani akan a dukiyar da zakka take wajaba a kai wanda shine yanzu insha Allah za mu za yi a wannan a yau darasi namu wanda ya zama so cikon darasin wancan makon 128 ko na yau kuma yau 29 ne kenan ga wata 29 ga watan safar ko ko ko ɗaya ne na ɗaya ne ko 30 to a rediyo yau ɗaya ga watan rabiul awal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da takwas ga watan uku ta shekara 2008 ta miladiya a to kamar da yadda muka karanta a hadithi na ibnu abbas a cikin riyadu salihin cikin karatunmu na wannan babin cewar inna Allah abtarada alaihim sadaka Allah abtarada min agniya min faturaddu ala fuqara'ihim Allah ya farlanta sadaka akan musulmi da za da ake karɓarta ko ake ɗaukanta daga hannun mawadata a mayar da ita ya zuwa ga fagirai to don haka ƙa'idar fitar da zakka wadata ka'idar fitar da zakka kenan wadata to wadata ba za ta yiwu ba sai ta tara abubuwa wadatar da ake kula da ita wajen zakka wadata ce da ta tara abubuwa kamar guda hudu ko biyar abu na farko mulki ya zama to ka mallaki abin ka abin amma abin da baka mallaka ba abin da baka mallaka ba ba zai zama to kan cewar an dora maka zakkarsa ba kamar abin da yake baka mallaki ainihinsa ba dukiyar tana nan amma baka mallake ta ba kamar alal misali dukiyar wakafi dukiyar da aka bayar wakafi mutum ya yi ma 'ya'yansa wakafi wannan wakafin kamar alal misali kudi ne ya bayar ya ajiye cewa a sai hannun jari a rinke musu kasuwanci ana biya musu kudin makaranta to wannan ko kuma a afon a wakafi wanda aka yi na aikin da'a wakafi na dukiyar Allah kamar a ce mutum ya ce ya sai hannun jari ga wannan masallacin wanda da shi ne za a rinka hidimar masallaci to wannan hannun jari da aka saya tun da mulkin Allah ne ya zama to mulkin Allah ba mulkin ka ba duk da yake wadata ne amma kai baka mallaka ba kuma ba za ka samu wani muayyani wanda ya mallaka ya mallake shi ba ko da an ce ne wakafi ne ga fakirai ko na fakiri bai mallake shi ba amfanin ya mallaka to shi wannan babu zakka a cikin dukiyar wakafi kuma haka zalika dole ne ya zamanto mulkin cikakken mulki ne ba mulki wanda yake nakasi ba mulki da yake nakasi abin da ake nufi mulki da yake nakasi shine tawayayye wato wanda ke kana da dukiyar amma ba ta hannunka kamar ka bayar bashi kana da kuɗi sun kai nisabi amma kuɗin naka da hannun mutane suke bashi to wannan kuɗin da yake hannun mutane bashi akwai hukuncin su zai zo don game da mutum zai yi da bashin da yake bi na mutane wajen zakka akwai tafsiri da fuka ha'u su kai haka zalika dole ne ba za a sifanta ka da mawadaci da zakka za ta hau kanka ba sai idan dukiyar taka ya zamanto dukiya ce da take karban ƙari da take hayayyafa da take haɓaka saɓanin dukiyar da take ta tsaya kyam ba haɓaka take yi ba haɓaka in ma daga asalinta kamar alal misali kana da shanu haɓaka suke haihuwa suke yi to kaga wannan ƙari suke ƙari suke yi to wannan dukiya ce wannan wannan ɗaya daga cikin alamun wadata ne haka zalika kana da gona ka yi noma wannan amfani da ka samu a cikin gona na ma'ani ƙari ne haɓaka ne na dukiya ko kana da zinari da azurfa za ka yi tijara da su hmm? duk dukiyar sai ta tara wannan sifa da haka dukiyar da yake ba ta da lumu ba ta da wannan karuwar ba za a fita mata da zakka ba kamar alal misali kayan da kake sawa kayan da kake sawa ba karuwa suke ba kake samun wata riba a kansu ko gidan da kake ko abin hawanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslim bi abdihi wala farasihi sadaqa babu sadaka babu zakka akan musulmi a cikin gidansa a cikin bawansa da dokinsa da yake hawa ba zai fitar masa da zakka ba a sannan kuma dole ne sai ya kai wani miƙidari na yawa shine ake kira nisab kowane dukiya da irin nisabinta kowace dukiya da irin nisabinta daga cikin irin dukiyar da ake fitar fitar da zaka a zakarta in baka mallaki nisabi ba to ba a za a sifanta ka akan cewa kai mawadaci ne ba to dukiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ya farlanta a fitar da zakka daga ciki akwai bahimatul an'am dabbobi waɗanda suke na gida wanda su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkar su yayi bayani kamar yadda ya zo a hadithin Anas daga Abubakar radiyallahu anhu wanda ya rubuta ya ce hadha kitabu sadaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine farillar sadakar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya farlanta su ne da raƙuma sawa'un raƙuma mai tozo ɗaya ko mai tozo biyu sawa'un mata ko maza in suka kai nisabi wanda yake shine raƙuma guda biyar za ka fitar musu da zakka guda ɗaya za ka fitar musu da akuya guda ɗaya wa haka zalika har su kai guda tara in suka kai guda goma sai nisabin ya canza ka fitar musu da awaki guda biyu wannan wanda yake kiwon su wanda yake kyale su kenan suke kiwo ba wanda ya ɗaure su yake so abinci yake ciyar da su ba a bisa maganar jimhurin malamai da raƙuma da shanu da awaki shanu shanun daji da shanun gida duk sun shiga ciki awaki a awaki da tumakai duk sun shiga ciki jinsi ɗaya ne to amma dukkaninsu su uku nan su su zamanto a sa'ima wadda ake kai su su je su kiwo a dawo da su da dara a ɗaure su amma wanda zai je zai zo ya sa su a cikin wato zai zo ya ɗaure su a gida ya rinka zuwa yana siyo harawa yana ciyar da su to wannan babu zakka a kansu sabanin kaunin imam malik domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadith yace fil ibli fi kulli sa'imatin minha ya ce fi kulli sa'imatin minha ya ce kowace wadda take zuwa a kai ta ta kiwo ta dawo sabanin al-ma'lufa wadda ake yi mata kiwo a gida to nisa adadinsu yana nan tabbatacce ne a cikin tafan fikihu ba sai mun tsaya mun yi tafsirin yadda shekarunsu suke ba da yadda adadinsu yake wannan shine aji na farko shi su ne wanda ake ce musu zakatul mawashi bayan wannan sai zakatul harf war thimar zakar amfanin gona amfanin gona iri biyu ne wanda ake shayar da shi daga ruwan sama da wanda ake shayar da shi da ban ruwa wanda ake shayar da shi da ruwan sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitar da kashi ɗaya cikin goma ushiri wanda kwa sai an sha wahala an yi masa wato hanyar ruwa sannan an yi famfon ruwa wanda zai rinka zuƙo ruwan ana yin ban ruwa sannan a samu sannan daga nan ne za a yi shukar a yi noman sannan har a aje a girbi to wannan mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabin ushiri wato ma'ana kashi ɗaya cikin ashirin shi saboda wahalar da ake yi sai ya zamanto abinda za a ɗauka na zakka kaɗan ne bai kai abinda za a ɗauka wanda yake shi allah ya shayar da shi da ruwa daga sama ba tare da ƙoƙarin manomi ba to su kuma waɗannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da zakka a kansu daga cikin amfanin gona at-tamru waz-zabib والشعير والحنطة دبيرو da inibi wanda aka bushe shi shine zabib da alkama da sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama waɗannan su ne tabbacin waɗanda suka zo da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam za a fita da zakka a kansu akan sauran malamai suke saɓani bisa kowa abin da ya hanga cewa shi menene wanda zai sa ya zama tokan cewar an fitar menene sifar abinda za a fitar da zakka masabar imam mali ya kayyade su da sinfi guda ashirin sinfi ne guda ashirin zakatul harfi fi ishirina sinfan alaika bi hifdhiha ya zal ma'ali kamar yadda yake a cikin masu karatun izziya za su ga wannan yan baitukan da ya kawo wanda ya wake su sinfin guda ashirin su wake da jinsinsu su gujiya da irin wannan koren waken nan peace sannan kuma a je zuwa ga abin nan alkama da maiwa da acca da da gero da dawa da shinkafa babu ɗin da waɗansu malamai sun sanya babu kamar yadda yake a matsabar imam ahmad ibn hanbal cewa dukkan abin da yake ake rayuwa a kansa abinci ne wanda za a ci a rayu a kansa kuma za a iya ajiye shi ba tare da ya ɓaci ba za a iya ajiye shi ba tare da ya ɓaci ba wato koda ba za a auna shi ba hmm? koda ba za a auna shi ba to wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyasta cewa in yayin shi ba abinda ake itibari lokacin da aka yi girbi domin Allah madaukakin sarki cewa wa atu haqqahu yawma hasadi ku fitar da haƙƙinsa na zakka a ranar da aka yi girbi ba sai ka jira ya cika shekara ba daga zara an yi girbi in ma ka samu ka ana girbi sau biyu to ko shi aka girbi za ka fitar da zakka kuma zakkar sai idan amfanin ya kai hamsatu auso su ne wato sa'i guda ɗari uku kenan hmm. Hmm. wannan shine a abinda mutum zai fitar masa da zakka domin kowane wasu ɗaya sa'i sittin ne sa'i shine wato mudu hudu Abu da ake fitarwa na zakar da kai wanda ba a kiyasta shi sa'i wato awoni na awoni na wato awoni na na wuri awoni na cikawa ba awoni na nauyi ba waɗansu suna kiyasta sa'i da cewa kilo uku da da rabi to amma ya danganta da wannan ya danganta da abin da ka auna in shinkafa ne shi ne zai baka kilo uku da kwata amma in dabino ne ba zai baka haka ba domin ya danganta da abin da ka auna din saboda shi sa wato ma'auni ne na wuri abin da ake ce ma volume da turanci kamar ruwa kamar moda abin da take auna ai ba nauyi take auna ba kamar mudu mudun nabi kamar mudun awo ba nauyi yake nuna ba yawa yake nuna ba yawan abin da yake ce to in ya kai sa'i 300 shine za a fitar masa da zakka shine a fitan masa da al'ushir kashi ɗaya cikin goma abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar na daga amfanin gona shine abubuwan da ba a iya killace su kamar su tumatir kamar a korayen kaya su lamsir su karas su a yalo kankana wannan abubuwa duk ba a fitar da zakarsu yayin da aka yi girbi to amma sai waɗansu mutane sai su ce yanzu duk masu noman kankanan nan duk irin kankanan nan da suke yi da irin kuɗin da suke samu a ce ba za a fitar da zakka ba eh ai ba za a fitar da zakatul harz ba amma za a fitar da zakatul tijara in sun tsira ta nan ba tsira ta can ba saboda haka haƙƙin talakawa na nan a kansu kamar yadda zamu gani wajen zakat tijara jinsi na uku shine azhab wal fidda zinari da azurfa manzo sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka akan zinare da azurfa domin su ne ainihin dukiya su ne ainihin uwar dukiya domin da su ne ake sayan abubuwa su ne da su ne ake sanin kimar abubuwa da farashin abubuwa da zinare da azurfa ne zinare a lokacin nan yana zuwa ma musulmi bugun kasar rum ne domin mutanen rumawa su suke amfani da zinare mutanen syria su suke buga zinari a can ake bugawa kuma shi ake zuwa ake amfani da shi a cikin jazirar larabawa a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam dirhami shi kuma daga azurfa ake yin sa shi kuma mutanen farisa kudin da suke amfani da shi kenan kudin su na azurfa ne bugun su da shi ake amfani da shi a cikin madina har kafin tukuna bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru sama da abin da shekaru kusan hamsin lokacin abdulmalik ibn marwan shine ya buga bugu farko wato kudi na farko wato dirhami na dinari na farko na musulunci lokacin da ya zama kan cewa siriya ta faɗi ta zama karkashin musulmi ta zama to hedikwatar khilafar musulunci a babban birnin ta damascus ya zama to shine hedikwatar khilafar musulunci to a lokacin nan kuma ɗaya daga cikin abubuwan da sarakunan musulunci suka yi a wannan zamanin a abdulmalik ibn marwan da cikin sarakunan banu umayya ya buga wato bugun kudin musulmi aka auna nauyinsa nauyin a nauyin wannan dinarar daga yadda malamai suka kiyasta shi bisa nauyin wato kwayar alkama nauyin kwayar alkama guda guda abin nan guda ɗai ɗai ɗai ɗai har wajen ko saba'in da da biyu ne ko nawa ne gaba in aka auna shi a awon yanzu na giram zai kama giram biyu da rubu'in giram shi ya sa ya zamanto cewa a nisabin zinare shine gram 85 in azurfa ne nisabin azurfa gram 595 daga wannan ne malamai suke yin to da ɗaya daga cikin waɗannan ne malamai suke zaɓar da ya mutum zai kima zai duba dukiyarsa in zai fitar da in zai fitar mata da zakka to mu a yanzu zamanin zinare da azurfa dinare da dirhami ba su ne abinda ake a sanin kimar dukiya ba bal su ma sanin kimar su ake da wata dukiyar da ba ana sanya ne da kudin nan na takarda wanda ake ce musu al'aura an naqdiya to me hukuncin su wajen bayar da zakka malamai na zamanin nan da dama sun yi nakalin ijima'i akan cewa waɗannan kuɗi da ake da su na takarda dukkan wani wanda yake malami ne an shaida a kan cewa malami ne ba wanda ya saba a kan cewa zakka tana waje ba a cikin waɗannan kuɗi naira da dala da riyal da wane ne wanda kuma duk babban dalilin su shi cewa waɗannan su ne dukiya su ne al'amwal Allah kuma cewa yi wa amwalihim haƙƙun lissa'ili wal mahrum a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi shi na zakka ga mai roƙo da kuma wanda aka hana shi roƙo din da aka fitar da zakka akan dukiyoyin akan waɗannan kuɗaɗe wajibi ne domin wannan kuɗaɗe su ake amfani da su domin su zamanto uwar kuɗi a wajen kasuwancin salami idan za ka yi kasuwancin salami kuɗin da abin nan ba za a ce ka je ka bayar da zinari da azurfa ba ne in ka je ne za ka bayar da ka ce to gashi ka ba wa mutum kuɗi a yanzu hmm, naira miliyan ɗaya zai je kwatano a wato waɗannan kuɗaɗe da ake amfani da su yanzu su ne uwar kuɗi wajen ciniki na salami cinikin salami shine ka ba da kuɗi ka nemi sayan abu da za a kawo maka da za ka faɗi siffarsa ka ayyana ajali da za a kawo ka ayyana kima da yawan abin da za a kawo maka kamar alal misali ka ba mutum a yanzu naira miliyan ɗaya ka ce zai kawo maka mota hala daga kwatano a ƙarshen watan da muke ciki watan rabi'ul awwal alal misali wannan ciniki ne wanda shari'a ta yarda da shi to idan ba waɗannan kuɗi idan ba waɗannan kuɗaɗe ba kuɗaɗe ba ne ba su da darajar zahab wal fidda ba za su ba za zama tokan cewar wannan cinikin ya halatta ba ta ce cinikin bai halatta ba domin sharaɗin salami ya zamanto abin ra'asul mal uwar kuɗin da za ka bayar ya zamanto saman ne ya zamanto dinari ne da azurfa ko abin da zai tsaya a makaminsu ba za ka ba da urubin tijara ba hmm? ba za ka ba da wato abin da yake ake sauran abubuwan amfani na saye da sayarwa kamar alal misali kayan ciniki kamar alal misali ka je ka ɗauko a ka je ka ɗauko wata motar ko ka je ka ɗauko ka tara masa kayayyakin ka tara masa atamfofi ka ce waɗannan atamfofin ga sunan na baka su a maimakon kan cewa ka sayo min mota a kwatano a ƙarshen wata hmm? wannan ba za ka yi wannan ba ba zai zamanto salami ba salami dole ra'a sulma ne zamanto daga cikin zinari da azurfa to tun tunda kuwa an yadda cewa kuɗin takarda din nan zai zamanto shine uwar kuɗi na irin wannan ciniki shine zama to kuma uwar kuɗi na cinikin mudaraba da sharika da sauransu ya nuna kan cewa duk sauran hukuncin zinari da azurfa shi ma zai dauke shi daga cikin wannan hukunci shine zakka da aka fitar da zakka akan dukiyar akan kudade shi ma wajibi ne kuma malamai a yanzu a wannan zamani abinda suka suka rinjayar wajen kiyasin yadda ake kiyasin nisabi shine a amfani da zinari ya fi bisa ya amfani da azurfa da haka yawanci duk irin lissafin da ake yi kamar na jama'atu nasirul islam da suke yi na kwamitin ganin wata na jama'atu nasirul islam da kamar kwamitin ganin wata na kwamitin lissafin kwamitin kalanda na abin nan a hukumar jihar kano dukkaninsu suna amfani da zinari ne wato cewa a ga farashin zinari a kasuwar duniya gram ɗin zinari nawa ne to sai a gani sai a yi sau 85 sau 85 kudin da zai sai maka zinari na gram 85 shine lissafin zakka to wannan abin da ake lissafi inda shi kenan waɗannan su ne muttafaqun alaihi wanda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai saura kuma wanda yake an yi saɓani a kan kamar zuma shi za a fitar da zakka ko ba za a fitar da zakka ba ah, da kuma wato abubuwan da mutum yake saya yake kasuwanci da su zai fitar da zakkarsu ko ba zai fitar da zakkarsu ba to jimhurin malamai sun tafi akan cewar mutumin da yake ciniki mutumin da yake saye da sayarwa yana da dukiya a hannunsa wata dukiyar ya sai kaya wata dukiyar kuma ya rike kuɗi ko kuma ma yawanci kuɗin da yake rikewa a hannunsa kaɗan ne yana sa kuɗinsa a cikin kayayyakin kasuwanci da yake yi da su to shi wannan abinda jamahirin malamai suka tafi a kai shine cewar zai sanya rana ɗaya a cikin shekara wanda zai zo ya duba ƙimar dukiyarsa Ƙimar dukiyar ba abin da gini nufi da kimar dukiyar kayan da ke cikin kantinsa a yanzu ba wa a nawa ya saye su ba a nawa ake sai da su yanzu a kasuwa a nawa yanzu ake sai da su a kasuwa mutum ne yana cinikin motoci saboda haka idan lokaci idan ya saba cewa ya sanya cikin watan ramadan shi lokacin fitar da zakkarsa watan ramadan saboda albarkar yin sadaka a cikinsa shi yasa yawanci za ga mutane suke zaben sai zama to watan da suke fitar da zakka to watan ramadan sai ya zo sai ya duba iyakacin motocin da yake da su a cikin showroom dinsa motocin da yake da su a cikin showroom ɗinsa sai ya lissafa kowanne a yanzu a kasuwa nawa ne ake sai da ita ba a yanda shi ya siyo su ba domin da ya siyo su din ai ajiye su da yayi da jiran da yake yi kan ya sayar wannan ai ƙari ne a cikin dukiyarsa na ne wato haɓaka ce ta dukiyarsa to a cikin kuma kasuwanci riba ana haɗa da uwar kuɗi ce duk a bayar da zakkarta to sai ya lissafin ƙimar waɗannan motoci sannan sai ga kuɗin da yake hannunsa sai ya fitar da zakkarsu zakkarsu shine zai musu zakkar zinare da azurfa rubu'ul ushur kashi ɗaya cikin arba'in ko idan a percent ne wato kashi biyu da rabi cikin ɗari abin da yake wannan shine haƙƙin haƙƙin Allah shine haƙƙin talakawa a ciki wanda yake zai fitar ya ba ma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a ba su zakkarsa imam malik ya bambance mai yin kasuwanci ya ce mai yin kasuwanci iri biyu ne akwai wanda yake kasuwancinsa juya kuɗinsa yake yi baya barin kaya ya tsaya a hannunsa baya barin kuɗi ya tsaya a hannunsa ko yaushe yana yana sayarwa to ya ce wannan shine zai wannan hukuncin akwai kuma wani shi zai nemi wajen da ake kakar wani abu ne sai je ya saya sai ya ajiye shi a suto kamar alal misali in an yi girbin wake sai je ya sai wake sai ya ajiye shi a suto ba zai fito da wake ba sai tukuna ya ga duk waɗanda suka yi girbi suka zo suna an cika shi a kasuwa sun gama sayarwa bukata ta taso sa ya tashi sai ya fito da shi wannan ba holding ba ne ba shine ihtikar ba ba shine ɓoye kayan masarufi ba ɓoye kayan masarufi da aka hana a cikin shari'a shine ka zo ka sai yayin da ake cikin ƙarancin kayan masarufi sai kai ka shiga kasuwa ka je ka sai abin da ake da shi sai ka ɓoye to wannan shine wanda idan ya yi wannan shine wanda Allah ɗaukakin sarki da mala'ikunsa suke tsine masa amma ka sai abu a lokacin kakarsa ka jira har farashinsa ya ƙaru sannan ka fitar da shi ka sayar wannan kasuwanci ne na halal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki to wanda a wajen Imam Malik mai irin wannan kasuwancin yayin da duk ba zai jira cewa sai ya yi shekara ba inda waɗannan abu inda waɗannan kayan da ya saya za su zo na wajensa shekara biyu shekara uku bai sayar ba yayin da ya tashi sayar da su sai ya fitar da zakka ta shekara ɗaya amma sauran jama'irin malamai ba su da imam malik akan wannan ba wannan ya daga cikin abinda su kansu daga cikin malaman matabar imam malik ya imam malik ya gina wannan ba a wani asali da aka sani na shari'a ba illa a bisa asalin da ake cewa al-masalihul mursala wato ba wani abu wanda yake yake da madogara an sani ko nassi na alkur'ani ko hadithi hmm, ko wani ijma'i ko wani kiyasi jali wanda yake dogara gare shi sai dai abin da ake kema ake cema al-qiyasul mursal shine kiyasi wanda aka yi shi ba a bisa asal ba ba a bisa asali ba amma duk da haka waɗansu malamai sun ce wannan magana ta imam malik abin dubawa ce musamman a yayin da ɗan kasuwa ya zamanto kayansa ya sai kaya sun ƙi sayuwa ya ajiye su a sto shekara da shekaru sun ƙi tafiya idan aka ce duk shekara sai ya fitar da zakkarsu an cuce shi saboda haka a nan wajen su ma malaman suka ce maganar imam malik za ta dace a cikin irin wanda irin wannan ta same shi ya sai kaya kasuwar su ta rushe ko kuma ya zamanto hasara zai yi ko kuma ya zamanto kan cewa sun ki tafiya to irin wannan sai ya jira yadda duk ya sayar da su sai ya fitar da zakka ta shekara daya a to bayan wannan shimfiɗa bari mu ɗauki yadda mutum zai zo ya lissafin zakkarsa a bisa yadda yake galibin yanzu yadda abubuwan da ke hannun mutane yake da dukiyoyinsu farko abin da mutum zai sai ya duba ya ga kudin da ke wato ya sanya shekarar da zai wato kwana a watan ramadan alal misali sai ga kudin da yake hannunsa da kudin da kuma yake cikin akwati da yake cikin bankinsa kudin da yake da shi a aje a bankin yana da kudi a aje a cikin banki da kudin da ya ajiye domin yana tunanin ya yi wani abu nan gaba kamar alal misali ya aje kuɗi domin auren yarsa ko ya aje kuɗi domin zai tura 'ya'yansa karatu irin waɗannan duk kuɗaɗen da ya ajiye duk dai shi bukata ce wadda zai yi amma tun da ya ajiye su idan sun shekara su ma sai ya lissafin a cikin abin da zai fitar musu da zakka sannan idan kuma ba an ba shi fa'idar banki an ba shi kudin ruwa a banki ya je aje kudi a cikin account an ba shi fadin kudi shi ma zai lissafin zai fitar da zakkarsa ba zai fitar da zakkar kudin dukiyar haramun ba bai fitar da shi wannan